Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya shaida min ɗazu da rana cewar jiragen yakin su sun cimma 'yan bindigan nan da suka kai hari a garuruwan Marina da Kerawa a karamar kumar Igabin jihar Kaduna kuma an gama da su. Wannan abin nan mataki da aka ɗauka har yanzu ma ana kai. Akwai jiragen wanda suke Kaduna wanda suna suna leka you know, suke da kyamara masu kyamara akwai kuma masu yaki. dukansu kuma sun ɗauki matakai a lokacin da aka yi wannan hari din kuma sun cimma waɗannan mutane kuma mun tabbatar da cewa lallai ba za su zama suna nan ba balle su ce za su ino halaka mutane haka kawai. Kazalika shi ma kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar Kaduna Samuel Arwan ya ce jiragen yakin saman Najeriya lalle kam sun gama da waɗannan 'yan bindiga daɗi. Sojan ƙasa da kuma sojan sama sun tinkari wayannan 'yan bindiga daɗi kuma su ma ɗin an samu nasarar murkushe a da yawa daga cikin su ta sama bayan da sojan sama suka biyo su. Duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi domin a gan bayan wayannan 'yan bindiga daɗin wadda suke farawa mutanen mu wadda ba ji ba ba su gani ba har wayo kuma gwamnatin jihar kaduna ba za ta shiga wani sulhu da 'yan ta'adda da mutane wa'yanda suke wa talakawanmu mutane bayan allah kisan jilla ba yayin da gwamnatin kaduna ke cewar ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga daɗi ba ita kuma gwamnatin jihar katsina cewa take yi lallai tana ganin alfanun wannan sulhu Abdu Labaran Malumfashi shine kakakin gwamnan jihar. Tun da ake wannan abu an kamu sauki kwarai daga an yi wajen sama da wajen wata biyu ba a ji an ce yau an kai wata haji ba ko fanna sai na kwanaki wajen sati uku da suka wuce. Tun daga kuma sati uku da ya wuce ina ba a sake samun irin wannan ba a dai jihar Katsina har yanzu kuma. Kwararru dai kusan za a ce sun yi itifaki akan rashin cancantar yin sulhu da 'yan bindiga daɗi. Manjo General Janairu Sani Bindawa wani tsohon babban hafsa ne a rundunar sojan Najeriya. Shi gwamnan Kaduna Nasiru erfahi yana da alƙiblar da ya kalla kuma ita magana a zauna a yi sulhu da ɗan ta'adda ko da yaushe za ka je sulhu ya kamata ka je sulhu kana da ƙarfinka ba ka je sulhu ba lokacin da wai yanzu sun shiga sun kashe mutane a ce gwamnatin Kaduna ta shiga ta je ta sulhu da su na yarda da abin da ya ce daidai ne. Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce duk fa da wannan sulhu da 'yan bindiga daɗin har yanzu ana nan ana ta kashe-kashe a inda aka ce an yi wannan sulhu. Shi irin shi gwamnan Kaduna yana da hujja ba yadda za ka yi ɗan ta'adda ka tsaya ka ce za ka yi sulhu da shi har yanzu a ko jihar Zafara akwai ana nan ana ta'addan jinnan har yanzu. Jihar Katsina ana kashe-kashe har yanzu. Shin ina sulhun da gwamna yake yi da su kuma a ina ake sulhun nan wannan sulhu da gwamnatoci da suke yi a iya wasu da zai yiwu ba. To yanzu menene abin yi? Wannan abin sai gwamnatoci sun haɗa kai ya kasance Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna, da Niger su haɗa kai eh to ga abin da yake don ta tuna abin da yake nunawa in an yi sulhu da wasu a nan na dai wasu sai su sake shigowa su ce ba da su aka yi ba su wanda aka yi sulhu nan da su kuma sai su matsa zuwa wani jiha ɗin to kaga kana ɗauke miki ne daga wani sashi na jiki kamar da shi wani sashi in ba an tsaya an ɗauke shi duk an haɗa kai ba ya kasance a yi sulhu ne da za a yi kowa da kowa na ciki ba zai yiwu ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.